Amma أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya zuwa ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annabi Muhammad sallallahu da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu muna yi mana barka da sake saduwa a wannan lokaci a wannan rana ta shida ga watan al-muharram hijiran shayyan halitta 1443 inda muke karatu cikin wannan littafi na afa'ul musallin na babban malami a sheik muhammad siddiq al-minshawi allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi muna babin da malam ya kulla kan afawul mu'azzinin kurakurai da ake samu a kiran sallah wanda yake fitowa daga ɓangaren masu kiran sallah mun karanta fakara ta farko da ta biyu da ta uku wadda ta farko ta yi magana akan ƙarin wasu kalmomi ko wasu harakat ko ƙarin madda fiye da yadda shari'a ta sani faƙara ta biyu ta magana akan abin da su kira al'azanu sultani kiran sallah da aka samu wasu suka ƙirƙira. na mutane biyu ko sama da haka su haɗa baki su kira sallah lokaci ɗaya fakara ta uku da muka karanta shine ƙarin da wasu suke na kalman sayidina in suka zo ashadu anna muhammadan rasulullah to za mu tashi a fakara ta uku malake isfatul ha'i min as-salati wal ha'i min al-falahi yana ga cikin kurakurai da da daga cikin ladanai suke yi shi ne suna cire ham kalman hams da ke ƙarshen asfala kuma da yawa suna cire harafin ha da ke ƙarshen kalman alfala in mutum ya zo kiran sallah ya zo inda kira hai Alakai ne. shine hayya ala salati da hayya ala falashi mutum yana da option guda biyu ne babu na uku ko ka ce hayya ala salati ka faɗa takurin ƙarshe ka mishi wasalin ƙasa ya zama hayya ala salati ko ka faɗe ta haka ko kuma ka yi abu na kira hamsi ke hayya ala sala dole kai nan so da shine zai tabbatar ma duk mai sauraro cewa akwai wannan takurin a ƙarshe an fahimta ku kuma shine zai ba da ma'anan abin da ka fara amma lokacin da ka zo ka ce hayya ala sala ba yi hams ba ko ba kira ta'un da kasaran ƙarke ba to wani abu daban ka faɗa ba ba abinda shari'a yake a faɗa ba a gurin ma'anansu daban an fahimta ku ko ko mutum ya zo kaji ya ce hayya ala salat wannan kuma kuskuren ya fi girma ma fiye da wancan an gane ku ba zai yi ka ce hayya ala salat ba ko ba ka zo ka ce hayya ala salat ba sai da ɗayan biyu ko ka ce hayya ala salati ko ka ce hayya ala sala dole option biyun nan kake da su to wanda ya fi kowanne barna kuma shine wanda ma ba zai kira a sala da sadun ba zai kira shi da sinu hayya ala sala da sin to wannan kuma ya fi kowanne ma barna ya fi kowanne barna sadun ne kuma dole ka tabbatar da wannan ta da ke ƙarfi. haka wajen hayya alal falahi ko ka ce hayya alal falahi ko ka ce hayya alal falah hayya alal falah amma ka ce hayya alal falah baka kira ha na karken nan ba wani abu daban ka faɗa. ba wanda aka ce a faɗa a kiran sallah ba to kuma wanda su ma ya fi su barna shi ne zaka ji wani yana ce hayya alal falat to shi ne ya kowanne barna duk ma'anan falat a larabci shi ne ku zo mu je fili to me za a yi a filin oho me ko hayya alal falah ku yi gaggawa zuwa ga abin da zai rabautar da ku duniya da lahira sai ka ce ku yi gaggawa zuwa ga fili za a jabo kwallo kenan ko ba haka ba maimakon sallah to dole dole a kiyaye in ba ka ba sai zama mutum yana yana kiran sallah da tunanin ya samu lada alhali sai tashi da zunubai kuma masu yawa malaki wa huwa ma nasma'uhu min ba'd almu'adhdhinin fa yaqulun yace shine abinda muke ji daga wasu daga cikin ladanai masu kiran sallah fa yaqulun sai kaji suna cewa hayya 'ala salah duna ha sai suna faɗin wannan hayya ala sala mai kun hayya ala sala yace to wannan kuskure ne yace wa hayya ala fala duna ha haka ma abin da ya shafi hayya ala al falah sai ga waka kiran ha na karki kaje ya ce hayya ala fala ko ne ce hayya ala al falat wannan duka duka kuskure ne duka kuskure ne ya saba da yadda shari'a ta karantar da a kira sallah ko ta ce hayya ala salah hayya ala falah malaki qala ibn zarruq babban malami imam ibn zarruq a cikin littafinsa da ya sa masa suna islahul masajid yace wa minha isqatul isqatul ha min as-salah wa kadha isqatu ha'in ha'il falah yace wa ma yad'uhum li lihaza illa al-jahl to kaji dalilin da yasa ake samun wannan yace yana daga cikin kurakurai da ake a sallah kira wannan ha na karken as da kuma ha na karken al-falah sai ce amma ka sani babu abin da ke janyo wa mutane aikata hakan sai jahilci jahilci ne mutum bai je ya koya ba ya ɗauka. kawai kiran sallah tun da ya tashi ya ji ana yi a masallacin angonsu kenan shi ma zai iya zama ladan bai je ya koya ba an fahimta ku wani kuma lokacin da yake samarta lokacin da zai koya ya ki zama ya koya sai lokacin da ya tsufa kila ma ya yi ritaya ne bai da abun yi tukun ya fara fada da yaran angonsu akan kiran sallah ko ba haka bane ina san masallacin da duk wanda ya kira sallah in ba wannan dattijon ba to akwai rikici ranar dole a yi rikici kawai shi sa duk duk makaran shi sai dan an kira shi wa an ce lokacin sallah ya a kira ya ce eh a kira kun ba ka duk wanda ya kira ko lokaci ya ta yi rikici ta yi rikici kuma bai iya wa kuma bai iya wa aga dole mu kiyaye wannan ko gama yana cikin kurakure da ake wajen as-sala kaga alif da lam da ke gurin lamu shamsiyya ba a kiran shi as-sala ba zai ka zo ka ce hayya alal sala ba ba za ka kira lamun din ba wannan lamun shamsiyya ne an fahimta ko dole lamun din ya zama silent hayya ala hayya ala sala ba ruwanka da lamun da ke farkon as-sala din to kuma da yawa za ga masu kiran sallah suna wannan kuskure daga mutum ya ce hayya alal sala ni kullun sai rinka mamakin to don akwai wahala su punishing kansu sai sun kira wannan lamun din akwai wahalan fara sora asali a ƙa'idan karatu a larabci ba a yi wannan saboda a ambace shi ba an fahimta ku daga dole a kiyaye wannan so karmu fara cikin kurakurai masu yawa fakara ta biyar malake tarko listidarati fil ne yana cikin kurakurai da yawa daga cikin ladanai masu kiran sallah suke yi shine suna barin jujjuya wuya a lokacin da suka zo faɗin hayya ala sala da hayya ala fala sunan kiran sallah shine in mutum ya zo faɗin wannan kalmomin guda biyu hayya ala sala na farko zai juya wuyan shi gefen dama ya faɗa in zai faɗi na biyu zai juya wuyan shi gefen hagu ya faɗa in ya zo hayya ala fala na farko ita ma zai juya wuyan shi gefen dama Dukun ya faɗa in ya zo faɗan hayya alal falah na biyu haka zai juya muyan shi gefen hagu ya faɗa to da yawa daga cikin ladanai wasu ba su ma san ana haka ba bari har su aikata malike kadal mu'azzinuna an yutabbiqu ay ay yujma'u ala tarki hadhihi sunnah yace bewa daga cikin ladanai sun kusa su kaman samu ijma'i a tsakaninsu wajen barin wannan sunna da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake in ma biha yace wasu sun bari ne saboda jahilcin ba su san cewa ana yi ba yace wa in ma ta'wilan wasu kuma sun bari ne saboda suna da wani tawili da suka yi na garin cewa kaman kaman ba dole bane sai yake bi annal qasda min iltifati yaminan wa yasaran litabligh sai kai suna cewa ai an ce a rinka juya da zuwa dama da hagun nan an ce a rinka yi ne ai manfan shine kawai so da a isar da sako wanda ke bangaren dama da wanda ke bangaren dama sai kai suna cewa sai kai wannan suna cewa wannan shine dalilin su ne sa ba sai suna cewa wala da'i li zalika nazran li wujudi mukabbir sautin sai ka suna cewa to ai babu bukatan sai ka yi wannan tunda ai akwai speaker a sama dake dake isar da sako wasu za ga wannan shine shine tawilin wasu jahilci ne basu ma san ana yi ba wasu kuma suna kafa hujja da cewa ai ana yi ne saboda a isar da sako to kuma akwai speaker a sama to me bukatan sai an yi sai malake wa hadha khata'un la dalilu alayh la dalila alayh yace wannan kuskure ne babu wani dalilin da zai nuna haka ko da zai sauke maka wannan sunna duk da cewa an samu speaker a sama yace wa rubbama takunu hunaka illatun ukura? aw amran khafiyan alzama zalik yace kuma zai iya yiwuwa akwai wani dalili wanda khafiya wanda ila annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mana ba aw amran khafiyan ko wani al'amari shi ma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mana wa alzama zalik wanda ya lazimtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a rinka yin haka yace wa thabatatil istidara an abi juhaifa radiyallahu anhu yace kuma wannan juya wuya lokacin hayya alataini a lokacin kiran sallah ya tabbata ga hadisin sahabi abu juhaifa Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi hadisi yana cikin sai bukhari da sunan tirmidhi da sunan na imam an-nasa'i da sahih na imam ibn khuzaima abu juhayfa yake cewa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi makkah yace wata rana na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a garin makka lokacin sunoyin wani abu a garin makka wa huwa fi qubbatin hamra min adamin annabi sallallahu alaihi yana cikin wani tanti haka mai kalan jaja-jaja wanda aka yi da fata an kafa mishi tent yana ciki yace fa kharaja bilal radiyallahu anhu fa azana yace ina tare da manzon Allah sallallahu sai lokacin kiran sallah yayi fa kharaja bilal fa azana sai bilal Allah ya kare ta a gare shi sai ya fita ya fara kiran sallah yace fa kuntu atatabba'u samahu hahuna wa hahuna yake lokacin da bilal ke kiran sallah sai ina ta bibiyan yadda yake faɗan kalmomin kiran sallah. duk yadda ya yi ina bibiya saboda in koya so da bilal yana kiran sallah ne a gaban manzan Allah salasalam duk abun duk abun da ya yi a nan salasalam bai ce masa kuma bayan cewa wannan abu menene daidai ne shine sunna yace da wannan dalilin abu juhaf yake na rinka bibiyan bilal ina ta bin shi وفي رواية قال رأيت بلالا خرج إلى الأبقه فأذن wata ruwa yake muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi sai Bilal sai ya fito yaje ya hau kan wani tudu haka fa azzana sai fara kiran sallah yace falamma balaga hayya wa hayya ala yace da Bilal ya zo faɗin ala da hayya ala yace lawwa unuqahu yaminan wa shimalan yace bilal sai rika juya wuyansa dama da hagu yana hayya ala salah zai juya haka hayya ala falah zai juya wuyansa haka haka bilal ya rinka yi yace walam yastadid tahwil as-sadr wal wajh yace lokacin da bilal ke wannan wuyan yake juyawa ba jikin shi gaba ɗaya rinka juyawa kanshi kawai yake juyawa dama ya juya kanshi hagu haka bilal ya kira sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dalili mala yake qala ibn hajar imam ibn hajar al-asqalani a sharhin da ya matsayi bukhari a cikin fathul bari yake cewa wa hadha fihi taqyidu lil-kifati fil adani yace wannan hadisin yana nuna maka cewa lallai wannan juya wuyan tabbatacce ne a kiran sallah wa anna mahallahu inda alhayalataini kuma inda ake juya wuyan shine lokacin da aka zo fadin hayya ala da hayya ala falah yace wa fihi dalilun ala anna al-iltifati yakunu bir-ra'si duna as-sadr yace kuma wannan dalili ne tabbatacce da yake nuna cewa juya wuyan ana yi ne da wuya da kai ba da jiki gaba ɗaya ba qala ibn hajar imam ibn hajar har ila yake cewa wa yumkinul jamu bi anna man athbata listidara, ana istidaratun ra'asi wa man nafaha ana istidaratu jasadi jasad kulluhu yace da wannan dalili waɗanda suka ce ma ba za a juya wuya ba yace sai mu musu uzuri yake uzurin da za mu shine sai mu ce suna nufin cewa ba da suka ce ba a juye juye a kiran sallah yace sai mu musu uzuri mu ce suna nufin ba a juye jiki gaba ta amma ba suna kore juye juyen wuya ba kaga malamai ko kaga uzuri da musu yace sai mu tabbatar mu ce suna nufin cewa ba a juye jiki ne ba ba a juye me wuya wa tunda juye wuya ya tabbata a hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaki qala ibn hajar qala qala al-imam ahmad yace imam ahmad ibn hanbal Imamu ahli sunnati wal jamaa yake cewa idza azana idan mutum zai kira sallah A adara wajhahu wala yudiru badanahu zai rinka juya wuyansa dama da hagu amma ba a ce rinka juya jikin shi gaba ɗaya ba kaga wanda yake nuna maka lallai ya zama wajibi ladanai su gyara wannan wannan kuskuren sunna ce tabbatacciya daga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam mutu yana kiran sallah ya zo kalmar hayya ala salah hayya ala falah to yarjuya wuyansa dama da hagu dama da hagu shine abin da ya tabbata daga annai muhammad sallallahu alaihi wasallam fakara ta shida Maliki adamu wadu'il isbi'aini fil udunaini yana daga cikin kurakurai da dewa daga cikin ladanai suke yi a wajen kiran sallah shine dewa daga cikin ladanai ba sa sa yatsun hannayensu a kunnuwansu wasu ma da yawa ba san ana yi wa shi ma shi ma ƙa'ida ne sunna ce ladani zai kira sallah ya sanya yatsunsa a cikin kunnuwansa ya sanya yatsunsa haka a cikin kunnuwansa wannan shi ne ya dace da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a ba hannu ɗaya ba hannu biyu isbi'aini ya zo biyu aka ce an gane ku. Shi ne abin da sunna Ya yace wa huwa kasabihi tarakahu tarakahu al-kathir min al yace wannan shi ma matsalan kaman matsalan da muka gama karantawa ne dewa daga cikin ladanai sun daina yi yace wa fi hadisi abiju-haifa radiyallahu anhu kuma a cikin hadisin da muka karanta a wancan matsalan juya wuya hadisin sahabi abuju Haifa. disan hadisin ya rawaito yadda bilal shi ma yake sanya hannayensa a kulli lokacin kiran sallah abuja juhaifa yake cewa anna bilalan wada a usba'aihi fi uzunaihi cewa lallai bilal da ya fito kafin ya fara kiran sallan sai da ya sanya yatsunsa guda biyu a cikin kunnuwansa biyu ya sanya yatsunsa guda biyu a cikin kunnuwansa biyu wannan shine shine shine shine shine tsari kuma shine ka'ida kuma akwai akwai akwai manufa da yawa da ta sa aka ce ai haka shine yace wa qala al-hafiz al-hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa fi zalika fa'idatan yace in mutum zai kira sallah sai ya sanya hannayensa yatsunsa guda biyu a cikin kunnuwansa guda biyu to akwai fa'idoji guda biyu da za a samu sanadiyan haka yace ma na farko annahu qad yakunu arfa li sautihi yace zai iya zama ma shi wannan zai iya zama dalilin da zai bashi daman ya daga muryansa sosai yadda ya kamata an fahimta ko wannan zai bashi dama ya daga muryansa za ka kira sallah ka sa hannu haka kai kanka za ka fi zamun balance na daga murya muryan ta fita yadda ya dace malai ce wa fihi hadithun da'ifun yake duk da cewa wannan magana na imamul hafiz ibn hajar akwai wanda suke rawaito hadisi akai amma hadisi ne wanda bai inganta ba wannan istinbaf ne na maluma yace sanihi ma fa'ida ta biyu da za a samu sanadiyan haka yace annahu alamatun lil mu'azzin sa'annan yana zama wani alama wanda duk wanda ya ga mutum haka zai gane cewa to wannan kiran sallah yake ko da baya jin abin da yake fara yake cewa li yu'raf li ya'rifa man yarahu ala bu'din so da duk wanda ke kallon shi daga nisa kaga mutum ya tsaya yayi haka ko baka san me yake ba ka san cewa yanzu wannan me yake yi kiran sallah yake yake cewa au kana bihi samamun ko kuma wanda ma kurma ne shi baya ma ji ko da yana kusa bejin komai amma sai ka fito ka sa hannayenka biyu a ka tsaya kaga zai fahimci cewa me lokacin sallah yayi yace kuma kala sai imam ibn hadi yake cewa lam yarid ta'yinul usba allati yustahabbu wad'aha yace kuma ba kayyade maka babu wani hadisi ko dalili da ya kayyade maka wani yatsa ne dole shi zaka sawa an fahimta ko amma abin da ake bukata ka sanya yatsunka ka rike kanka haka amma babu ba wanda ya kayyade maka babu wani dalili da yazo da sunna ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kayyade maka wani yatsa ne dole sai shi ce qala ibn hani babban malami imam ibn hani a cikin littafin sa masail ibn hani yake cewa ra'aitu aba abdullah yace ya ga abu abdullah yana nufin al-imam ahmad imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a yace ya ganshi idza azzana yace idan imam abu abdullah imam ahmad bin hanbal yazo zai kira sallah yad'u usbi'aihi fi udunaihi ya ganshi yana sanya yatsunsa guda biyu a cikin kunnuwansa guda biyu wa yu'azzinu matna matna wa yufridu al-iqama in zai kira sallah yana kiran sallah kalma bibbiyu bibbiyu amma in ya zo iqama yana yana wutirin su dadda muhallu shahid shine kaga yana cikin ɗabi'a adda na magabata irin su Imam Ahmad ibn Hanbal cewa suna aiki da wannan sunna na sanya yatsu a kunni a lokacin da mutum zai kira sallah malike waje zaman nawawi bi annaha musbiha wa itlaq al-usbu' majazan majazin anil anmila yace imamun nawawi shi ya ce yana ganin abin da ya fi dacewa ne mutum ya sanya yatsansa da yake yin tahiya da ita ita ce wannan yatsan kenan ya ce yana ganin shi ya fi dacewa da a sanya a kunni yace kuma ya yi wannan maganin ne saboda ya yi majazinsa da ayyuka da yawa na addini za ga ana maka ishara zuwa ga wannan yatsan an fahimta ku ta shi ma ya faɗi fahimtansa ne amma babu wani dalili ya nuna wani ya irin dole sai ya tsakala abinda ake bukata ka sanya kana lada ne zaka kira sallah ka sanya yatsu guda biyu a cikin kunnuwanka guda biyu a lokacin da kake da kake kiran sallah kaga duk waɗannan abubuwa ne wanda da yawa daga cikin ladanai wasu ko ba su sani ba wasu kuma ila sun sani amma suna ganin kaman la da'iya la irin kaman is not that important haka me dole sai an yi to duk abin da ya zama ibada to kuma ba Allah madaukakin sarki ba zai karfa ba daga gare ka sai ka yadda shi Allah yace yi yadda shi yake so ayi Allah madaukakin sarki shi ya shar'anta kiran sallah kaga ya zama wajibi kabibiya Allah madaukakin sarki yake so ayi yadda almanzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da yi insha Allah ta'ala kuma saboda lokaci ɗan lokacin da ya rage lokacin minti uku ba ba zai ba mu dama mu karanta fakara ta gaba ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ya ba mu ararai zuwa zama ta gaba sai mu karanta abin da ya rage a cikin wannan babi abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada a kai abin da ya zama na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya tsara mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira abu tambaya ku na to na kamar da muka faɗa abin da ya tabbata a sunna shine ba tun daga farko ake juya wuya ana juya ba daidai hayya ala sala da hayya ala sala sau hayya ala sala hayya ala sala hayya ala falah haka kana gama Allahu akbar da zai biyo baya fuskanka na kallon inda kake kallo sai ka ƙarsa kan wannan shine abin da ya fi zama ya fi dace na eh. Hey. Hmm. shi matsalan kiran sallah biyu a ranar juma'a da shi ma ya kawo cikin littafi amma yana ta ƙarshe ƙarshe can asalin kiran sallah biyu ranar juma'a ta samu asali ne a lokacin sai na usman radiyallahu ta'ala anhu arzahu lokacin garin madina ta ƙara girma mutane sun ƙara yawa an fahimta ku sai zamanto yana da wahalan gaske kiran sallan da ake a masallaci ya kai zuwa ga waɗanda suke da musamman waɗanda suke kasuwa da wannan dalili sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu ya sa aka yi wani ɗan ƙaramin podium a kasuwa Ranan juma'a ranar juma'a kafin lokacin da liman kafin lokacin da liman zai shiga masallaci da za a kira sallah a yi kutuba kafin wannan lokacin da kamar sa'a ɗaya ko sa'a biyu sai wani ya je kasuwan wannan podium da aka yi sai hau sai ya kira sallah alaman ana faɗa masu harkan kasuwanci cewa to lokacin juma'a ya kusa duk wani mai kasuwanci wanda ma bai yi wanka ba wanda bai yi kaza ba shi yasa a da za ka je a ƙasa na ce wannan kiran sallan wanka ne wannan kuma kiran sallan shiga masallaci to asalin shi kenan an fahimta ko sai a je sai a yi wannan kiran sallan so da a faɗakar da waɗanda suke kasuwanni so da yawa yanzu an dena yi so da su yanzu yanda ake yin babu manufan da kiran sallan farkon amstil a masallaci ake wanda kaga kuma ya sa a manufan in dai ana so a cimma wannan manufan misali to kiran sallan farkon sai a yi kai a gidan rediyo an san time kaza ka ji kiran sallah a gidan rediyon to ana faɗa maka cewa ne lokacin sallah ya kusa je kai wanka to amma still kira na farkon shi ma a masallaci to wa ka tunatar da shi ka fahimta wannan shine tawilin da yawa daga cikin maluma da yasa kaga da yawa aka dena aka dena wannan wasu kuma suna ganin a to duk da haka zamu yi amma kuma a cikin masallaci to amma kaga shi sai na Usman kaga ba masallaci ba magabata gaba ɗaya ma har gaba masallaci suke kiran sallan farko ba zaga shugaba ne yana sa ina ne ya fi dandazon jama'a da ake tunanin wani abu zai iya shigaltar da su daga wani sai ya sa a gurin lokacin ya a gurin ake zuwa a kira an fahimta ko wannan shine shine dalilin shine manufan da ya sa aka fara tun farko an fahimta ko sai wasu kuma suka ci gaba hadin mu. amma yi a masallacin to ban san kuma wani manufa ake so a cimma ba yi a masallacin wannan shine wallahu ta'ala alam amma da dama na asuba ai za shine karatun mu na gaba sati mai zuwa za mu shiga dama shi asuba ai kiran sallah biyu ake daya kafin kafin ketowar alfijir yana ke asalatu khairun minan nau sai kuma ɗaya bayan ketowar alfijir an fahimta ku wancan daban wannan daban za mu zo mu yi karatu akai insha Allah ta'ala abinda muka Allah madaukakin sarki ya samu dace da alkhairi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم وتوب إليك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله